بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يقول المصلي رحمه الله والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بأشرة أسباب أن يتوب فيتوب الله عليه فإن التائب من الذنب كما لا ذنب له أو يستغفر فيغفر له أو يعمل حسنات تمحوها فإن الحسنات يذهبن السيئات أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستكبر له حيا وميتا أو يبدو له من ثواب أعمالهم ما يفعله الله ما ينفعه الله به أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه أو يبتليه في البرزخ بالفتنة والزفتة فيكفر بها عنه أو يبتليه في عرفات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه أو يرحمه أرحم الراحمين فمن أقطعته هذه الأجرة فلا يلومن إلا نفسه كما قال تعالى فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إنما هي أعمالكم فاصليها لكم ثم أوفيكم إياها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 a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura ta jihar katsina a wannan yammaci na ranar talata daren laraba sha bakwai ga watan jumada al'ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina talatin, wanda kuma ta yi daidai da sha biyu ga watan biyar meladiya ta tara. a wannan majalisin namu na mako-mako عند muke karatu تشكيل littafi من سنة التحفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر بجمم من الشيخ المسلم تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي والإبردوني بردوني هجر المائكي صلى الله عليه وسلم أنا هذا شكرا تريبك إلى 20 تفر wannan شيني shine darasinmu نتلاتين 37 a jerin gwanan darussa mu a wannan majalisi mai tarin albarka wannan shine na 81 idan ba a mance ba ibn taymiya yana lissafta mana abubuwa guda goma waɗanda suke sabbaba wa bawa afuwa daga laifukanta abubuwan da suke jawo wa bawa mumini ya samu afuwa daga laifukan da ya yi mun ce waɗannan abubuwa da ibn taymiya ya ambata za ka iya kasa su gida uku kashi na farko waɗanda suke da alaka da bawa shi karan kansa ma'ana abin da bawa shi karan kansa zai yi ta bangaranta ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa ya yi masa afuwa ya fasa kama shi da laifin da ya cancanci a kama shi da shi ibnu tayyiya ya ambaci tuba ya ambaci istighfari ya ambaci ayyuka na kwarai waɗanda suke kankare ko suke taushe ayyuka munana waɗannan abubuwa duk bawa shi zai aiwatar wa kansa abubuwa guda uku kuma wato kaso na biyu su ne abubuwa guda uku waɗanda ɗan uwa ne ɗan uwa ne musulmi za su yi wa ɗan uwansu musulmi kaso na biyu abubuwa ne guda uku waɗanda ɗan uwa musulmi za su yi wa ɗan uwansu musulmi a dalilin su ya samu afuwa da rangwame daga ubangijinsa ibn taymiya ya ambace su na farko addu'a da istighfari da za su yi masa a lokacin yana da rai ko bayan mutuwarsa ko kuma su yi mata kyauta ta ayyukansu na kwarai ladan ayyukansu na kwarai abinda Allah maɗaukacin sarki zai iya amfanar da shi da su sannan abu na uku ceto na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda zai yi wa mumini a ranar gobe kiyama waɗannan abubuwa guda uku dukkaninsu ɗan uwan musulmi ne za su yi masa wato ɗan uwansa musulmi ɗan uwansa muminai su za su yi masa a dalilin su ya samu rangwame daga ubangiji sannan abubuwa guda hudu waɗanda su kuma Allah maɗaukakin sarki arhamur rahimina shine zai yi wa bawa to waɗannan abubuwa guda hudu su ne ainihin za mu karanta a yau shine ما yace يتي أو يبتليه الله تعالى في الدنيا masa'ida تكفر عنه أو يبتليه في البرزق بالفتنة والضغطة فيكفر بها عنه أو يبتلي أو يبتليه في عرفات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه أو يرحمه أرحم الراحمين فمن أخطأ هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه abubuwa guda hudu waɗanda ubangiji maɗaukacin sarki ta bangaren sa shi da zai yi wa bawa bawa ya samu rangwame da ra'usa daga Allah na farko an yabtali Allah ta'ala fi duniya bi masaiba ubangiji ya jarrabe shi a duniya da wasu masifu wato da rashin lafiya da rashin wani dan uwa da ainihin talauci a tara cikin dukiyarsa, kowane irin abu da zai samu mumini ya bakanta masa rai wannan yana iya zama dalilin ɗaukaka martabar wannan mumini idan ya yi haƙuri ya mai da al'amarinsa ga Allah bai yi raki ba ubangiji ta'ala yakan iya ya share masa laifuffukansa a dalilin wannan ya kuma ɗaukaka darajarsa shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa babu wani abu na rashin lafiya ko cuta da zai samu mumini ya yi haƙuri ya jure face Allah maɗaukakin sarki ya kankare masa laifukansa a dalilin wannan ya kuma ɗaukaka darajarsa shi ya sa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya zamana cutar ko rashin lafiyar da yake yi ta fi tsanani sama da rashin lafiyar da wani mumini zai yi rashin lafiyar da Allah yake ɗorawa annabi sallallahu alaihi wa sallama tana ninka rashin lafiyar da yake ɗorawa ɗayan mu sau biyu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inni u'aku kamar yu'aku rajulan ana samun matattara da zazzabi kamar yadda ake dora wa mutum biyu wato matattara mutum biyu ko zazzabin mutum biyu ne ake dora mini kadai ba don komai ba don Allah madaukakin sarki ya fifita shi ya kuma ɗaukaka shi sama da yadda zai ɗaukaka kowane mumini shi yasa sai rashin lafiyarsa take ta fita sauran mutane ta fita sauran muminai lokacin da ba shi da lafiya rashin lafiyarsa ta karshe wacce a dalilin ta bar duniya kamar yadda ainihin na na Aisha take ruwaito hadisin rashin lafiyar sa take cewa waje wajhuhu rashin lafiyarsa ta tsananta tsananin wannan shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ishara da shi shi yasa ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin abu hurairah da Allah ya kara masa yarda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa idza arada Allah bi 'abdin khairan yusab idza arada Allah bi 'abdin khairan yusuf fi badari idan Allah madaukakin sarki ya so bawa da alkhairi sai ya daura masa wata jarraba wata musiba ta rashi ta bacin rai wanda a dalilin ta ubangiji madaukakin sarki zai ɗaukaka matsayinsa da wannan to kaga wannan yana iya zama dalilin da zai sa ubangiji ya yafe wa mutum zai ta ko da kuwa ya yi laifin da ya cancanci ubangiji ya ƙona shi ya sanya shi a wuta shi da au yabtaliyahu في البرزخ بالفتنة والضغطة فيكفر بها عنه كوكما أبو نبي أبنجد يجربيشي على يوسى تبرزخه ma'ana bayan an binne shi a kabarinsa ubangiji ya jarrabe shi da wasu abubuwa da tashin hankali jarraba da Allah madaukakin sarki yake yi wa mumini ta hanyar turo masa mala'iku da za su yi masa tambayoyi masu firgitarwa su tambaye shi wane ne ubangijinka wane ne manzanka menene littafinka ya ka rayu waɗannan tambayoyi za su raza na mumini babu shakka wannan jarraba ita kanta ubangiji na iya ɗaukaka darajar bawa a dalilinta idan ya kasance mumini ne ko kuma matsa da kabari yake yi wa kowane ɗan adam da za a sanya shi a ciki kowane ɗan adam da Allah za da zai mutu a sashi a kabari akwai matsa da kabarin zai yi masa wannan matsa ita ce إمام أحمد يروي تود حديث عائشة الله تعالى متى يرجع منذ صلى الله عليه وسلم إلى شوى إن للقدر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ إن للقدر ضغطة خبري أنا لما أتى وتبنجر سنقول زي حبي تبنجر سند نأريه يماتي مثل ولما أتى منذ صلى الله عليه وسلم يشيد أقوي وني da zai kubuta daga wannan matsar da shi ne sa'ad ibn mu'az sayyidul azhar yayin da ya rasu ya shahada a ghazwatul ahzab aka binne shi annabi sallallahu alaihi wa sallam sai aka gan shi yana kuka sai yake cewa inna lil qabri dhaghfa law naja minha ahad la naja minha sa'ad ibn mu'az kabari yana da matsa da akwai wani wanda zai kubuta daga wannan matsar da shi ne sa'ad ibn mu'az ya tabbata a cikin hadisin abdullahi dan umar wanda imamun nasa'i ya rawaito shi da kyakkyawar salsala annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa هذا الذي اهتز له العرش وتحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهد سبعون ألفا وشهده سبعون ألفا من الملائكة لقد ضم ذمة ثم فرج عنها wannan mai matsayin irin wannan shine sa'ad ibn mu'adh wanda al'arshin ubangiji ya girgiza saboda mutuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ihtazza arshur rahman li mauti sa'd ibn mu'ad al'arshi na ubangiji mai rahama ya girgiza a dalilin mutuwar sa'ad ibn mu'ad bawa ne na Allah wali ne babba sahabi ne mai martaba kwarai kwarai da gaske a gurin Allah da manzansa da lokacin da ya mutu al'arshin ubangiji sai da ya girgiza ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake zana falarorin sa ibn mu'az yake cewa wannan bawan Allah wanda al'arshin ubangiji ya girgiza a dalilin mutuwarsa aka bude masa kofofin sama mala'iku dubu saba'in suka halarci da la'idarsa ya an matse shi matsa a kabarinsa sannan kuma aka yaye mata wannan matsar ba ita ce azabar kabari ba wani abu ne na jarraba da ubangiji yakan iya ya jarrabu bawansa da shi kamar yadda yake jarraba ta a duniya ta hanyar rasuwar ɗanta, ko wani abokinsa ko wata rashin lafiya ko wani raɗaɗi da cin da zafi da zai same shi a jikinsa ko kuma irin tambaya da za a yi masa a cikin kabari da jarrabawa da za a yi masa da yadda zai riƙa jin zafi da tasirantuwa da koke-koken iyalinsa da za su rika yi kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yace innal mayyit la yu'adzabu bi qabrihi bima minha alayh da kuma zafin tashi daga cikin kabarin yayin da ubangiji ya so tayar da shi domin yi masa hisabi da abin da zai gamu da shi na tsayuwa a dandamalin hisabi a yayin da ubangiji madaukakin sarki zai sauko da rana ya kusanto da ita dab da kawunan ɗan adam waɗannan abubuwa da ɗan adam zai gamu da su waɗannan ba sa daga cikin abubuwan da suke nuna cewa ubangiji ya yi fushi da ɗan adam ba sa daga cikin azabar kabari ba sa daga cikin azabar jahannama sai dai bawa mai tsoron Allah ubangiji na sassauta masa irin waɗannan musibu waɗannan abubuwa da sukan faru bayan mutuwar bawa ubangiji na sassauta wa bawarsa na ƙwarai. كما يزوء أتكين مليسي ما يكي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ينا فتر متوى تباوى مؤمني بيئة تكي كسل شواء حديث جابر ابن عبد الله وحديث براء ابن العازب رضي الله تعالى عنهما يكي فتر يد مؤمني يكي متوى يكي شواء فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره فيفسح له في قبره مد بصره sai a ba wa bawa mumini kabarinsa iya ganinsa kaga wannan bayan wannan matsatsin ubangiji zai kuma yalwata masa kabari a wannan lokacin ya rika jin daɗi da kanshi na aljanna tun kafin ma ya shige ta ya rika ganin irin abin da ubangiji ya tanadar masa na gara da kyakkyawan sakamako a gidan aljanna tun kafin lokacin yayi Ummu Salama hadisin ta da tarwato lokacin da mijinta abu salama ya rasu annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin addu'ar da ya mata Allahumma sirri abi salama warfa darajatahu fil mahdiyyin واخلفه في أكله في الغابرين واغفر له يا رب العالمين اللهم افتح له في قبره ونور له فيه يا أبيدي كيل وسامس قبر انسا أشي يكن سامي الور قبري bayan waccan mata ubangiji yakan yalwata masa kabarin ba haka zai yi ta zama ba amma kafiri ko munafiki ko wanda ya mutu yana kokonto yana shakka dangane da addini wannan kamar yadda hadisin bara ya nuna idan aka sanya shi kabarinsa bayan an yi masa mummunan kisa mala'iku sun masa mummunan kisa mai azabar gaske an danna shi cikin kabarinsa a wannan lokaci kabarin idan ya matse shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya sikanta matsar da zai yi mata ta ce fatah salifa ablahu wato har sai ƙasƙashin haƙarƙarinsa sun sassaɓa da juna wato na nan ɓangaren sun koma can na can ɓangaren sun dawo nan irin wannan matsa za a yi wa munafiki to babu wani ta ruwaya da ta zo ta nuna cewa shi ma zai samu sassauci ko za a yayi masa wannan matsa wato an fara dandana masa kuɗa kenan tun daga nan wani malami da ake kira muhammadu taimi a yana cewa wato yana kokarin ya fito da wata hikima karkashin wannan matsar hasashe irin da malami yake cewa yayin da ɗan adam ya mutu sai a mayar da shi zuwa ga mahaifiyarsa wacce ita ce kasa min haka naknakum wa fiha nu'idukum wa min minha nukhrijukum tara ukhra daga kasa muka halice ku zuwa kasa mu mayar da ku daga nan za mu fito da ku kuma nan gaba to yayin da ɗan adam ya mutu sai a mayar da shi zuwa ga babansa sai ya zan kamar ɗansa ne wanda ya daɗe wato bata gan shi ba yayin da ta gan shi sai ta kama shi yadda uwa take runguma ɗanta yayin da ta gan shi bayan sun daɗe bata gan shi ba ta rungume shi ta batse shi to irin wannan matar za ta yi mata idan mutumin kwarai ne da ne na gari to sai ya samu sassauci a wannan matar idan kuma da ne wanda aka yi rabuwar tsiya da shi to kaga ba zai ga matar arziki ba to wannan hasashe ne na malami to wannan matar ita kanta ubangiji yana yi wa bawansa domin ya rage masa laifuffukansa ya tsarkake shi daga zunubansa ya ɗaukaka matsayinsa ya rage masa laifuffukansa ya tsarkake shi kuma ya ɗaukaka matsayinsa dan adam baya rabuwa da kurakurai wasu malamai sun ce duk da cewa ba a yi istisna'i togaciya ba to amma annabawa ana togace su daga wannan mazaɗin haka almunawi yake faɗa a cikin faizul kafir wallahu alam malam yace aw yabtaliyahu fi arafat alqiyamati min hawliha min ahwaliha bima yukaffiru anhu ko kuma irin abubuwan da ubangiji zai jarrabe shi da shi ranar gobe kiyama fi arafat alqiyama ainihin a fili farfajiya ta ranar alkiyama inda za a fito ubangiji ya jarrabu bayansa da ababen tsoro wannan abin da zai faru ga mumini ya tayar masa da hankali a karan farko kafin a yi hisabi ya tafi aljanna wannan sai ya zama dalilin da zai ta ubangiji ya karkade masa laifukansa a saboda wannan aw yarhamahu arhamur rahimin ko kuma ma'abocin rahama wanda ya fi kowa rahama shine Allah madaukakin sarki ya ji ya cece shi kamar yadda muka faɗa a wancan satin hadisin shafa'a shafa'atul mala'ika wa shafa'atul anbiya wa shafa'atul anbiya wal mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin mala'iku sun yi annabawa da salihai sun yi ubangiji ya ce ba kuma wanda ya saura sai shi a wannan lokacin ne zai fito da dan adam daga cikin wuta bayan bai yi wani aikin alkhairi ba tsakku tun da yake hadisin abdullahi dan mas'ud da abu huraira Allah ya kara masa yarda sai muslim da muslim imam ahmad da wani sun ruwaito daga abdullahi dan mas'ud yana ba da labarin karshen mutum da zai shiga aljanna karshen dan adam mumini da Allah zai tashi aljanna akhiru ahli aljannati dukhulan wa akhiru ahli an-nar khurujan minha rajul yakhruju minha yamshi taratan wa yakbu taratan wa tadfa'uhu an-nar taratan ukhra zai fito wani lokaci ya taba kafafuwansa wani lokaci ya kife ya ja gwiwarsa wani lokaci harshen wuta ya mako shi ta nan haka dai har sai ya ga ya kubuta ya tsira wato wajen tsallake sirari sai ya samu ya tsira sai ya waiwayo ya dube wuta سيتي تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين يتي أوفدي ألا يكو بكتن نا خير وتوجن نوان ترائي ترك شكت تنن تشبكيش تنن تكيما سواولا تنن يكامو يهري يجو يا يكن ديتا يتي تو أبنجي دي يا كو بكتن دنيدا قريكي sai ce hakika ubangiji ya bani wani abin da bai ba wa kowa ba na farko da na ƙarshe babu wanda ya samu irinsa shi tsammanin sa shi kadai ne sa <laughs> saboda wa a lokacin babu wanda ya san abin da wani yake ciki kowa kansa ya sani da sinan a wannan lokaci fa turfa lahu shajara sai ya ga a daga masa sai a nuna masa wata bishiya sai ya kolo ai rabbi خذ مني منها لعلي أستذل بظلالها وأشرب من مائها جاورا جدا كلام متدني كسد وجه بشيء منها ولعل إن سامو إلوة زي شا إن كما شاروا ليكي كالكشيطة سأبن جدي يتي أتعاهدني ألا تسألني غيرها ذاك يوم الكورن إن كسدك لكي ba za ka tambaye ni kuma wani abu ba ba za ka roƙi komai ba fayu'alidu Allah ya tsalahu ghaira yayi wa Allah alkawari a wasu ruwayoyin yayi rantsuwa fa izzatuka ya rab fa izzu izzatika ya rab la ataluka ghairaha a matsar da ni dai gurin wancan bishe in dai na samu inuwar na kuma sha ruwan ni wannan ba ishe ni ba zan tambayi wani abu kuma wa ya'zuruhu rabbuhu li'annahu يرى ما la sabra lahu alai ubangiji yana masa hanzari domin yana ganin abin da ba zai iya hakuri ba saboda haka sai ubangiji ya kusantar da shi zuwa ga wannan bishiya fayastadillu bi zilaliha wa yashrabu min ma'iha ya sha inuwarta ya sha ruwan karkashinta fa turfa'u lahu shajaratun hiya ahsanu min al-ula sai kuma a nuna masa wata bishiya da ta fi tsayar kyau kayan ni'imar da ke tattare da ita yafi wannan da ke ciki ya kori a ran odini ne min ha ta ubangiji dan matsar da ni mana ka dan matsar da ni can astazillu bi jilali wa ashrabu min ma'iha fa ya yaqulu lahu rabb yabla adam ma aqdarak alam tu'ahidni alla tas'alani ghayraha ya dan adam wa yake ka kai yarda daidai da alkawari ba kai kai mun alƙawarin cewa ba za ka tambaye ni wani abu kuma sai ya ce ya ubangiji hadihi wala as'aluka ghaira daga wannan ba zan kara ba in ka bani wannan baya ita ma minha isa فيبنيه منها فيأكل فيستدل بظلالها ويشرب من مائها وبنجي يا مقد شي كوسا da wannan bishiya ya shiga ya sha inuwa ya sha ruwa fatarfa lahu shajara hiya ahsanu min al ulai sai kuma a nuna masa bishiyar da ta fi wannan biyan kyau inda babin janna tab da kofa shiga a aljanna sai kulu ai ya ya rab min ha la'alli astadillu bi dhilaliha wa akul wa akulu min samariha سيقول له رب العزة ألم تعاهدني ألا تسألني ألا تسألني غيرها قال هذه ولا أسألك غيرها فيعذره ربه لأنه يرى ما لا صبر له عليه تعوضا جدي دقوانا شي كينا تكر شي ثم تدى لي شي كينا بعد قال أجهل لهم فيكم أي من ونأبوا شي كينا سيء بيجدي ما تدى شي يشاهدون ويتداتي فيسمع أصوات أهل الجنة كل هذا الفقوسة قبر الجنة تقوى إلى الجنة هيرة أن الجنة إلى النعمة لدادي لفتيك تيارة أتتن الجنة الله كشكلني الجنة كشكلني الجنة فيقبل جدي يتي ما يدريني ما يدريني أن أعطيك مثل من يعطيك مثل الدنيا أن أعطيك مثل الدنيا ومثلها معها لذلك تتري إنباك الجنة قتم قتم الدنيا دوليا دوات قتم قتم تا الجنة تتري دوليا توبيو فيقول يا رب أتهزئ أتستهزئ بي وأنت رب العالمين ya ubangiji kuma ni zaka wasu fili kana ubangiji a ibn mas'ud sai ya dariya sai ya ce kun san me yasa na yi dariya suka ce a yace manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi dariya yace ubangiji sai yayi masa dariya da lokacin da yake a tastahzi bi wa anta rabbul alamin dan shi yana ga kamar tsokana Allah kuma ni za a tsokana rake da yake neman bishiyoyi kanana ya fi nan yanzu a ce za a ba shi kwatankwacin duniya na aljanna da kwatankwacin ta sai ya kamar tsokanar shi ake shi da ubangiji ya masa dariya ce la astahzi'u bika walakinni ala ma asha'u qadir ba izgili ba tsokana ka nake ba da in nuna maka ni mai yin abin da daga dama ne da haka sai aka shigar da shi aljanna aka ba shi irin wannan makekiyar aljanna wannan ne. dan aljanna na kashi na san wani zai ce ka tsaye ko wannan ma in zama malam yace faman akhfa'athu hadhihi fala yalumanna illa nafsahu faman akhfa'athu hadhihi al'ashara fala yalumanna illa nafsa wanda wadannan abubuwa goma duk suka kuɓuce masa to kada ya zargi kowa sai kanta ka ga dai kofofin rahama kofofin ni'ima kofofin rangwame na ubangiji ga sunan a yalwace a fadade a ce ɗaya ɗaya har goma duk sun kuɓuce maka to babu shakka ka tuhumi kanka كما قال الله تعالى فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم kamar yanda Allah madaukakin sarki yake faɗa cikin hadisin da ma'aikinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ruwaitowa ubangiji yana cewa ya ibadi inna ma hiya a'malukum asfiha lakum ya ku bayina kadai ayyukan ku ne waɗanda nake kididdige muku thumma ufi thumma uwaffikum iyaha sannan in cika muku ladan ayyukan ku faman wajada khairan falyahmadillah wanda duk ya samu alkhairi to ya gode wa Allah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu wanda ya samu sabanin alkhairi shine sharri to kada ya zargi kowa sai kansa inna ma hiya a'malukum ufsiha lakum ayyukan ku ne nake kididdige muku ake rubuce muku ake taskake muku su a yayin da Allah madaukakin sarki zai nuna muku sakamakon wannan aiki a ranar gobe kiyama sannan ya amal misqala zarratin khairan yara wa man ya amal misqala zarratin sharran yara wanda duk ya yi aiki kwatankwacin kwayar komayya na alkhairi zai ga sakamakon sa ranar gobe kiyama wanda ya yi aiki kwatankwacin kwayar komayya na sharri ubangiji zai nuna masa sakamakon sa ranar kiyama yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su' تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ranar da kowace rai za ta ga abin da ta aikata na alkhairi a halarce ubangiji ya halarto mata da shi abinda kuma ta aikata na sharri mara kyau mummuna shi ma ubangiji zai halarto mata da shi a gabanta ta rika gurin ina ma ubangiji ya sanya tazara mai nisa tsakaninta da ayyukanta kamar yadda Allah yake cewa wa al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يندم ربك أحدا أي عند أبيدي زي سنيا أسنيا بالتاتي فترى المجرمين a lokacin za ka ga masu laifi suna firgice a tsorace a razane saboda abin da za su gani na ayyukan su miyagu a cikin wannan littafi su rika cewa saboda razana ma da hadal kita wani irin littafi ne wannan la yuqadiru sadiratan wala kadiratan illa ahsaha da babba da karami duk sai ubangiji sai da ya kididdige su ya lissafe su ubangiji ya ce fa wajadu a amilu hadir sai suka samu aikin da suka yi a halarce wala yazlimu rabbuka ahada ubangiji baya zaluntar kowa يوم يأتي نفسك اليوم عليك حسب الكتيبة بسم الله الرحمن لو كتشين ده أبل جيجي الذي أبم ya manta wa ana min shururi an kullu shay'in ahsaynahu wa ati a'malina fi ibrahu dillalah ba'al mubin adlil fala hadiya kana illa Allah bangiji yace la sharika la ma hiya a'malukum usiha lakum ayyukan ku ne nake kididdige muku wannan zai iya yiwa a duniya da lahira man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira wanda duk zai yi mummunan aiki za a sakanka masa wato za a nuna masa sakamakon sa a nan duniya da lahira zai ga mugun aikin da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace man wajada khairan falyahmadillah wanda ya samu alkhairi ya ga sakamakon alkhairi to ya gode wa Allah wannan nuni ne ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ko in ce ubangiji madaukakin sarki a wannan hadisi yake yi na cewa duk abin da zaka samu ranar gobe kiyama na alkhairi na aljanna to wannan falala ce daga ubangijinka baiwa ce ta ubangijinka ba wai dan kayi aikin da ka cancanci wannan sakamako ba don haka sai ka gode wa Allah wanda kuma ya samu sakamakon da yake mara kyau to wannan kuma shi ya jajibo wa kanta, shi yayi wa kanta, san bin san zuciyarsa ne ya ja masa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik abinda duk ya same ka na ainihin alkhairi to daga Allah ne abinda kuma ya same ka wanda ba na alkhairi ba to wannan kuma kai ka jawo kanka nabi Allah yake faman wajada khairan falyahmadillah wanda ya samu alkhairi to ya gode wa Allah idan ana nufin a nan duniya to ubangiji yana umartarsa da ya gode wa Allah akan abin da ya samu na sakamakon ayyukansa na kwarai tun a nan duniya kamar yadda Allah yake cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan falanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah ya ce wanda duk aiki na kwarai namiji ne ko mace ne alhalin yana mumini to hakika za mu rayar da shi rayuwa mai kyau wato a duniya zai yi rayuwa wacce take da sa'ada rayuwar da take da kwanciyar hankali da babu tashin hankali a cikinta wala a sannan kuma ranar gobe kiyama za mu sakanka musu ladan su da mafi kan abin da suka kasance suna aikatawa abin da kuma zai ga sakamakonsa a nan duniya mara kyau sakamakon aikinsa mara kyau to a nan kada ya zargi kowa ya zargi kansa domin shi ne ya jawo wa kansa ta hanyar aikata laifuffuka waɗanda ubangiji maɗaukacin sarki ya tanadi hukuma a kansu tun a nan duniya zai ga sakamakon aikinsa wanda zai kannahu min al'azabil adla دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون Allah ce tabbaci hakika za mu ɗantana musu daga azaba mafi kasa mafi karanta ita ce nan azabar duniya kafin azaba mafi girma wala Allah kowannan azabar da za ta same su a nan duniya za ta sa su faɗaku hankalinsu ya dawo jikinsu su dawo cikin hayyacinsu su koma ga Allah Salman farisi yana cewa kamar yadda Bukhari ya rawaito a cikin al-Adab mufrad إن المؤمن ليبتلى فيكون كفارة لما مضى ومستعتبى وإن الفاجر ليبتلى فمثله كمثل البعير عقله أهله ثم أطلقوه فلا يدري لماذا أقل ولماذا أطلق سلمان الفارسي يكي سوى باوى مؤمني ألا مدوك sarki yana jarraba sa الدنيا duniya ya tsora وتجربة wata dan ya zama masa kafara akan ayyukan da yayi a baya marasa kyau ubangiji ya kankare masa laifukan da yayi ta hanyar wannan jarraba sannan kuma ya zama masa mustaqalan abin da zai sa shi ya tuba ya koma ga Allah amma shi fajiri ko kafiri misalin sa kamar misalin raƙumi ne da masu shi suka ɗaure shi sannan suka sake shi bai san dalilin da yasa aka ɗaure shi ba balle ya san saboda me aka sake shi to haka fajiri yake yayin da ubangiji zai jarrabe shi a nan duniya baya sani cewa wannan jarraba wa'azi ne izina ce ya kamata ya daina da ba baya fahimtar haka sai ya ɗauka kawai wani mistake ne aka samu ba haka ba zai ba amma mumini ya san wani abu ne ubangiji yake son shi da shi na rahama ya kankare masa laifuffukansa sannan kuma ya ɗaukaka matsayinsa sannan ya zama masa izina shi ya sa duk lokacin da kan ziyarci mara lafiya kakan ce da shi tsarurin insha Allah wato in Allah ya so wannan rashin lafiya taka tsarkaka ce ubangiji ne yake tsarkake ka idan a lahira ake nufi falyahmadillah man wajada khairan falyahmadillah ana nufin a lahira idan ya samu alkhairi ya samu gidan aljanna to ya gode wa Allah wannan kamar labari ne ubangiji yake bayarwa na cewa mu'minai rana gobe kiyama yayin da za su shiga aljanna za su yi wa Allah godiya wa naza'na ma fi su sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah lokacin da ubangiji zai sanya su aljanna ya cire abin da yake cikin zukatansu na kulli na kullata su zama ɗan uwa koramu suna gudana ta karkashin su su rika cewa godiya ta tabbata da Allah wanda ya shiryar da mu ya nuna mana wannan hanyar har yau muka samu kanmu cikin gidan aljanna wa kun kunna da nahtadiya abu ne da zai yiwu ba a karan kanmu mu mu shiryu laula an hadana Allah ba dan Allah ya shiryar da mu ba Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina ba dan kai da ya ubangiji ba za mu shirya ba ballantana mu yi sallah ballantana kuma mu fidda dukiyar mu mai yi sadaka وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين lokacin da bayi za su samu kansu gidan aljanna su daga hannun su yi wa Allah godiya su ya ubangiji su ce ya godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gaskata mana sa ya gadar da mu kasa a duniya ya bamu rinjaye a yau kuma gashi muna fantamawa cikin aljanna yadda muka ga dama fa ni'ma ajrul amilin ma dalla da ladan masu aiki tukuru wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur alladhi ahallana دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب سكتي godiya ta tabbatar da Allah wanda ya tafiyar mana da bakin ciki lalle ubangijinmu mai yawan gafara ne yawan godiya ko wanda ake yawan gode masa wanda ya zaunar da mu gidan zama dindindin shi ne aljanna min fadlihi amma daga falalarsa ba dan mun yi aikin da ya cancanci mu samu wannan garabatar ba sai dan Allah ya so mu da falala ya ba mu gidan aljanna la ya masuna na fiha nasab wanda ba ma cikin wahala wahala yunwa wahala rashi ba ma cikin kuma wahala ta jiki wata ta rashin lafiya ko ta an yi aiki an gaji babu wannan aljanna wanda kuma ya samu saɓanin haka ya samu ainihin abin da yake ba na alkhairi ba ba mai faranta rai ba ranar gobe kiyama fala ya na illa nafsa wa man wajada ghaira dalika fala ya na illa nafsa kada ya zargi kowa sai kanshi kada ya zargi kowa domin zargin ba zai amfane shi da komai ba A nan, la ya na illa nafsa لفظ أمري لي أما بمعنى الخبر إنشاء لي بمعنى الخبر كما أمرني أما إلا بارئك كما ان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار معناه يتبوأ مقعده من النار والنبي يأيوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كريات جنجم فليتبوأ لفظ يزول وأنه أمرني ينعم مزول أما معنى الرسالة zai samu mazauninsa a wuta labari ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa amma a siga ta insha'i a siga ta umarni saboda ka ɗan wuta su ma za su zargi kansu ranar da suka samu kansu a cikin wuta Allah ya tsare mu wa kala shaytan lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum bayan an jefa yan wuta cikin wuta shedan zai tashi ya hudu ba ya yi lacca ya ce inna allaha qad wa'adakum wa'ada al-haqq Allah ya yi muku alkawari na gaskiya ya ce ku yi kaza ku yi kaza ya kai ku aljanna idan kuka kuskura kuma kuka yi kaza da kaza zai kai ku wuta wa wa'adtukum ni ma na zo ne muku dawa alkawari na yi muku dawa campaign din amma ba na gaskiya ba fa akhlaftukum sai na saba muku domin abin da nake riya muku a ranku sai ya zan ƙarya ne wa ma kana li alaikum min sunfa ai ba wata hujja ce na nuna muku ba kaga a lokacin shaitan zai nuna ba ya da hujja ba fa hujja na kawo muku ba wacce har ta rinjaye ku tafi karfin zuciyar ku kai min da'a illa an da autu kun fastajabtum li kiran ku kawai ne nace a zo a ga wannan kawai sai kuka shiga kuka zan kuka zama min in amshe shata amma ba wai hujja na ba ku ba fala ta dumuni a yau kada ku zarge ni wa lumu anfusakum ku dai zargi kawunan ku In innal ladina kafaru ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون wanda suka kafirta ranar gobe kiyama za a kirawo su a yi shela a ce hushin da Allah yake muku ya fi haushin kanku da kuke ji lokacin da aka shiga aljanna za su shiga wuta za zama suna cin haushin kansu me yasa me yasa me yasa har su kai haka har suke sakaci Allah ya sa su to hushin da suke yi wa kawukansu na ubangiji ya fi wannan tunda an yi ta kiran su su yi imani a duniya amma sai suka kafircewa shi yasa bayan Allah na kwarai magabata sukan ce muna yin aiki tukuru ba tare da mun sassauta ba saboda a ranar gobe kiyama idan ubangiji ya sa kanka mana da aljanna mun san da ce idan kuma safanin haka ne to ba za mu zargi kanmu ba za mu san cewa mun yi aiki iya baki iya a haka magabata suke yi ba ta nuna gajiya wasu to shine ibnu taymiya ya kawo wannan hadisi dan ya nuna mana cewa duk hanyoyin alkhairi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayi bayanin su ubangiji madaukakin sarki kuma ya yalwata wa bayansa da rahmatsa wa rahmati wasi'at kulli shay rahmar ubangiji ta yi kowa amma duk da wannan bayani na annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ga wasu suna bijirewa duk da wannan rahama yalwatacciya ta ubangiji sai wasu su tsinci kansu sandum a cikin wutar jahannama Allah ya tsare ni inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khayran falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa malam yace fa in kana al-mu'minu ya'lamu فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له إذا كان صبارا شكورا أو كان قد قال الله وعلم أن من سعادة ابن آدم استقالته لله ورضاه بما كتب الله له كان قد رضي بما هو خير له وفي الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه قال إن الله يقضي بالقضاء فمن رضي فله الرضا ومن سقط فله السقط ففي هذا الحديث الربا والاستخارة فالربا بعد القضاء والاستخارة قبل القضاء وهذا أكبر من الضراج والصبر فلهذا ذكر فلهذا ذكر في ذاك الربا وفي هذا الصبر ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيرا له فكيف مع الربا ولهذا جاء في الحديث المصاب من حرم الضواب في الأثر الذي رواه الشافعي في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سمعوا قائلا يقول يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلقا من كل هالك ودركا من كل فارق فبالله فذكوا وإياه فارجوا فإن المصاب من كرم الثواب ما يجي فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له إذا كان سبارا شكورا أو كان قد استخار الله وعلم أن من سعادة ابن عادم استخارته الله يأتي إذا يتئذى المؤمن يكسنجيب يلا سند شيء وحكم شيء الله أبن له من جدي حكم تامسا ميكو قوم دادي قوم الدادي خير له شيء بمسا الخير إذا كان صبارا شكورا إذا يكسنجيب شيء مؤمنين mai yawan hakuri ne mai yawan godiya ga Allah ya san cewa duk abin da ubangiji ya hukunta masa mai kyau ko mara kyau wannan shine zaɓin ubangiji da ya masa a nan ne alkhairin da ubangiji ya so shi da shi ya tattara au kana ka istikhara Allah ko kuma mumini tun a farko ya bawa Allah zabi ta hanyar istikhara ya bawa Allah zabi wa alima kuma ya san anna min sa'adatin li adam yana daga cikin sa'ada da zaman lafiya da jin daɗi na ɗan adam istikharatahu istikharatahu lillah neman zaɓin ko ba wa Allah zaɓi zaman lafiyar ɗan adam da jin daɗinsa da morewarsa a duniya shine ya ba wa Allah zaɓi lahu sannan ya amince ya yarda da abin da Ubangiji ya raba ya bashi wato da zaɓin da Ubangiji ya yi masa Inda taymiya alai yana ishara ne zuwa ga wani hadisi ba tare da ya ambace shi ba في حديث الامام أحمد بن زيد لحاكم حديث سعد بن أبي وقاص وأن أكبر ويتوشي ما إتي صلى الله عليه وسلم يأتي من سعادة ابن آدم استخارته لله ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله ومن شقوة ابن آدم ترك استخارة الله ومن شقوة ابن آدم صدقه بما قضى الله عز وجل وتنبيث من سوى يلا دقتكم wato sa'ada da jin daɗi da zaman lafiya ɗan adam a duniya ya rika ba wa Allah daɗi yana daga cikin zaman lafiyar ɗan adam da sa'adarsa a duniya ya amince ya yarda da abin da ubangiji ya hukunta masa yana daga tsiya cewa ta ɗan adam a nan duniya ya zan baya neman ko baya ba wa Allah zaɓi cikin lamarinsa yana daga cikin tsiya cewarsa a duniya ya zan yana fushi daga abin da ubangiji ya hukunta masa hadisi ne a cikin sunan tirmidhi da muslim imam ahmad da hakim hakim ya inganta shi tirmidhi ya launa nashi wanda kuma wannan ita ce magana wacce take ta daidai hadisin da ifi ne Abinda ya kunsa sauran hadisai da muka karanta da ayoyi a baya duk sun nuna haka wanda yake ba wa Allah zabi kuma ubangiji ya zaba abinda ubangiji ya zaba wa bawansa wannan shine alkhairi gare shi ubangiji ba za ka taɓa bashi zabi ba kuma ya yi maka zaɓi ya maka zaɓin tumin dare duk sanda ka ba wa Allah zaɓi to ka yadda abin da ya zaɓa maka shi ne mafi alkhairi gare ka ko da kuwa zuciyarka za ta damu to kada ka nuna damuwar ka amince cewa wannan shi ne abin da ubangiji ya ango maka ya fi zama maka alkhairi ka roƙi wani abu a baka wani abu sai kuma ka rasa to ubangiji ya san me yasa ya hana ka wataƙila in ya baka wannan abin zaka lalace zaka tafi wani dan adam tun ubangiji ya san cewa in ya ba shi dukiya da Sani dukiya za ta halakar da shi wa min man ahada Allah la in atana min fadlihi la in atana min fadlihi la nafsadaqanna wa la nakunanna min as-salihin falamma آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضل آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون daga cikin su akwai wanda ya tsaye wa Allah wato ya dinga ɗauka wa Allah alkawari idan ka ba mu daga falalarka lalle za mu yi sadaka mu zan mutanen kirki da Allah ya ba su ba ka yi sai kuma suka shiga ruwa to kaga wannan rashin bashin shi yafi akan a bashi ba, wani kuma rashin bashi din shi zai sa shi ya zama wani abu malar abin nan wanda ya fada cikin wata musiba sai kuma ubangiji ya bashi din malam yace kana kad bai bima huwa khairun minhu wanda ya kasance ya fahimci haka ya san cewa duk abin da ubangiji ya hukunta masa alkhairi ne matukar dai yayi hakuri ya gode wa ubangiji ya ba wa Allah zabi to kana kad bai bima huwa khairun minhu wanda mutum ya yarda da abin da yake shi yafi alkhairi gare shi wa bil hadith sahih an ali radiyallahu anhu qala inna Allah yaqdi bil qada hadisi sahihi daga ali Allah ya kara masa yarda yace wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha yaqdi bil qada faman radiya falahu ar-rida wa man saqita falahu as-suq wannan hadisin anas ne ba hadisin ali ba hadisin anas ne a cikin sunan tirmidhi da wasu daga cikin littattafai lafazinsa inna izama al-jaza'i ma'a izama al-bala in ka ga dama ka karanta shi bi dhammi al-ayn wa sukun ad-da kace inna uzma inna uzma al-jaza'i ma'a uzma al-bala ay 'azamat al-jaza' ma'a 'azamat al-bala وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa lalle girman sakamako na tare da girman jarraba gwargwadon yadda ubangiji zai jarraba mutum gwargwadon yadda zai samu sakamako idan ya haƙuri ya ainihin amince ya samu yarda da qada'illah وإن الله إذا أحب عبد قوما ابتلاهم إذا دمق بنجد ياسو مثاني تيجا نبيس فمن رضي فله الرضا وإن هي سيدا يا موسى كما كوين من لن يرداد وتو ياسا موسى كما كوين يهدر شيء أبنجد يرددش ورضوان من الله أكبر دو أبين ذاك سامو سما دا يردات أبنجد كتا دا يردات أبنجد يرداء أبنجد إتتي سما دا كومي فمن رضي فله الرضا أي من الله wa man sakhifa wanda kuma yayi hushi ya ji haushi falahu safu ubangiji zai yi hushi da shi aljaza'u min jinsi al'amal irin aikin da kai irin sakamakon da zaka samu da dama daga cikin mutane idan aka yi amfani da kalmar ibtila'i sai su ɗauka jarraba ce ta hanyar sharri wato ubangiji ya saukar maka da masifa ko talauci ko rashin ko mutuwar wani dan uwanka ko ya samu maka da wata rashin lafiya wasu daga an ce jarraba kawai wannan suke dauka a'a wala dokun bi bil khairi wa sharri fitna ubangiji na jarraba mutum ta hanyar alkhairi yana jarraba ta hanyar sharri ma'ana yana jarraba ta hanyar ya bashi ni'ima wanda ma jarraba ce bala'i ne shi kanta ya jarrabe shi ya bashi ni'ima wa amma al-insan idan mabtalahu rabbuhu فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن kaga anan ubangiji sai ya nuna jarrabar ta bangare biyu jarraba ta hanyar ya ni'imta shi ya karrama shi ya ba shi abin da yake so ya ɗaukaka shi ibtalahu rabbuhu fana'amahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani kaga ubangiji sai ya kira wannan ibtila'i ashe ibtila'i duk sanda ake ba wai ubangiji ya saukar maka da bala'i ba a hausance ne idan muka ce bala'i kawai muna nufin abin tashin hankali eh, abin dugunzumar zuciya shi ne muke kira bala'i a larabci aka ce bala ana nufin jarraba jarraba ta hanyar a baka abu mai kyau ko ta hanyar a baka abu mara kyau shi yasa muke addu'a muna cewa Allahumma inna nas'aluka bala'an hasana ya ubangiji muna roƙonka bala'i mai kyau bala'i mai kyau wani ya wuce ahlus sunna suna addu'a a ramadan sallar tarawih liman yana cewa Allahumma inna nas'aluka bala'an hasana yace kaji mutanen nan ko bala'i suke kira wa kai <laughs> saboda haka inna inna inna Allah idza ahabba qauman ibtadahum ba wai yana nufin kawai ya saukan musu da abin da zai tafa sai musu da hankali ba ففي هذا الحديث الرضا والاستخارة أولا حديثي أو كي الرضا أقول لكم الاستخارة hadisin farko bai ambace shi ba wanda ishara yayi zuwa gare shi hadisi na biyu shine wanda ya kunshi a shine wanda ya ishara zuwa gare shi amma ya jingina shi zuwa ga Ali tare da cewa hadisin Anas ne Ibn Malik kamar yadda dukkan littattafai suka nuna hadisi ne hasan akwai yarda akwai kuma istikhara ba wa Allah zabi farida ba al-qada yarda tana kasancewa bayan ubangiji ya riga ya hukunta abin da ya hukunta ya zartar da abin da ya zartar a kanka nan ne za ka yarda ko ka yarda al istikharatu qabla al qada ita kuma istikhara kafin ubangiji ya zartar da abin ka ba wa Allah zaɓi ubangiji zaɓen min abin da ya fi alkhairi ka bani to wannan shi ne istikhara istikhara tana kasancewa kafin ka farar da abu sannan kuma arrida bayan abin ya wakana wa hada akmalu min ad-dara'i was-sabri wa hada akmalu min ad-dara'i was-sabr wannan shine fi kamala sama da cuta ta same ka kai hakuri A'a a ce ka ba wa Allah zabi kafin abin ya faru sannan kayarda ka kai matakin ariga bayan faruwar abun ya fi matakin musiba ta saukar maka ba tare da kayi magana ba tare da wata istikara ba sannan kuma ka yi haƙuri akan musibar wannan babu shakka alkhairi ne kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata in asabatu barra sabar fa kana khairan lahu to amma wanda zai yi istikhara sannan kuma ya samu mataki na arrida wanda mun yi maganar sa a baya babu shakka ya fi wanda musiba ta auka gare shi sannan kuma ya haƙuri فلهذا ذكر في ذاك الرضا وفي هذا asabar saboda haka a wancan ya ambaci arrida a wannan kuma ya ambaci hakuri ban san wani hadisi yake ishara nan ba amma dai hadisin da ya ambaci hakuri shine hadisin da muka karanta a baya Idan asabatu dharra sabar fa kana khairan lahu thumma idza kana al-qada'u ma'a khairan lahu idan ya kasance hukuncin ubangiji tare da hakuri shi yafi alkhairi gare shi fa kaifa ma'a to ina a ce kuma ba bayan hakurin kuma ya amince ya yarda ya sallama wa ubangiji babu shakka wannan matsakin nashi sai ya fi ولهذا جاء في الحديث saboda haka ne yazo cikin hadisi al-musabu man furigan sawa ai bala'i wanda bala'i ya ma ya auka wa musiba ta auka wa shine wanda ya rasa sakamako wanda musiba ta auka masa ba tare da kuma ya samu sakamakon wannan musibar ba wannan shine ya ya hadu da jarraba fil athar alladhi rawahu shafi'i fi musnadihi a wani riwaya wacce imam shafi'i ya kawo ta cikin musnadinsa anna nabiyya sallallahu alaihi wa mata sami'u qa'ilan yayin da ma'aiki ya mutu sai suka ji mai faɗa na fada ya kudu ya ala baiti rasulillah ya ku iyalan gidan manzo sallallahu alaihi wa sallama inna fillahi azaan lalle cikin rike ubangiji ko saduwa da ubangiji akwai azaan abinda zai sanya zuciya ya zama lallashi ga zuciya min kulle musiba daga kowace musiba za ta auka mutum wa khalaqa min kulle hari zai zama masa madadi daga dukkan wani wanda ya rasa wadaraka min kulli fa'id zai zama mata riskar abin da ya kubuce mata fa Fati fatiku don haka ku amince ku dogara da Allah wa iyyahu fardu kuma shi kadai za ku ni fata fatan samun alkhairi a gurinsa fa innal musaba man hurima thawabu man hurima thawaba domin wanda yake an an an an saukar masa da musiba shine wanda hurima thawab aka haramta shi ladan wannan musiba wannan hadisi hadisi ne da'ifi bal hadisi ne mawdu'i hadisi ne na karya a cikin sa akwai Ubaydullah ibn Maimun al-Qaddah ko Maimun ibn Ubaydullah ibn Maimun al-Qaddah wanda malamai sun tuhumce shi da yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam karya saboda haka wannan hadisi hadisi ne da bai inganta ba zuwa ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama za mu kwana anan sai sati mai zuwa insha Allah wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan yace assalamu alaikum man ra'ani fil manami fa sayrani fil yaqaza dan Allah menene matsayin wannan hadisi a wurin malaman hadisi ya inganta ko bai inganta ba kuma fil yaqaza a ina ake nufi duniya ko ko a lahira domin malaman tarika suna kafa hujja da shi akan ganin annabi a nan duniya Allah ya saka da alkhairi hadisi ya inganta kuma yana cikin sahihai a hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annabi yana cewa marra ali fil manam fa sayarani fil yaqaza ko marra ali fil manam fa faqad ra'ani haqqan fa inna shaytana la yatamathalu bi wala bi ya ganni a bacci to tabbas ni ya gani ko kuma da sannu zai ganni a barci abinda duk malaman sunna masana daga sahabbai da tabi'ai da duk wanda suka zo bayan su babu wani wanda ya sauki wannan hadisin a matsayin ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya bar duniya in ban da dan bid'a babu wanda ya wannan fassara ka kara da duk littattafan sunna shirohin hadisi ba za ka ga malamin sunna sananne cikin tabi'ai ko waɗanda suke atba'u tabi'ina ko a'immatul huda ko manya-manyan malaman hadisi jima-jima irin su bukhari din muslim tirmidhi na tayyib maja da sauransu da sauransu ba za ka samu ɗaya daga cikin su yayi irin wannan gurguwar fassara ba saboda a ma'ana ba za ta miƙe ba wannan fassara ta fuskar ma'ana ba za ta miƙe ba fassara ce gurguwa fassara ce gurbatacciya fassara ce bara gurbi mara kyau saboda idan ka ce ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a farki wani abu ne wanda zai yiwu bayan annabi ya bar duniya to wannan abubuwa da yawa za su lazumce ka na farko mun san abubuwa manya-manya da suka faru tun daga lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kwanta dama har zuwa wasu shekaru na khalifancin khalifofi da bayan ma khalifancin su mun san abubuwa da suka manya-manya da suka faru waɗanda a wasu lokuta ma har suka kai ga zubar da jinin musulmi bayan mafakin annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbai sun yi ta gaddama a tsakaninsu a ina ya kamata abin ne shi da a ce yana tashi bayan ya bar duniya sai ya ɗago ya ce a ah, ku binne na abu ka zamana amma haka bata faru ba har sai da sayyidina abubakar ya ce ya ji manzo wata rana ya faɗi cewa kowane annabi ana binne shi a inda Allah ya karɓi ransa saboda haka aka binne shi a ɗakin Aisha radiyallahu ta'ala anha saboda anan ne ya cika sannan bayan sa sallallahu alaihi wasallama an samu takaddama tsakanin al'ansar da al-muhajiruna wane ne ya fi kamata ya yi shugabanci a samu shugaba ne daga al-muhajiruna ko kuma daga al'ansar kamar da kusan abin da ya faru a safifatu bani sa'ida har ma ta kai wasu suna cewa minna an min kuma minna amirun wa kuma amir a zaɓi shugaba daga cikin a zaɓa daga cikin mu wanda daga baya dai sai na Umar da Abubakar da Abu Ubaida yi Jarrah suka yi sauri suka shiga cikin maganar har aka samu dai aka daidaita al'amarin duk da cewa Sa'ad ibn Ubada abin bai masa daɗi ba saboda idan da za a zaɓi wani a cikin al'ansar, ansar sa'ad ibn mu'az ubada shine sayyidul sayyidul khazraj shugaban kabilar khazrajawa da a ce za a zaɓi wani daga cikin al'ansar shi ya kamata kuma mutanensa suna ganin ya cancanta su nada shi to wannan ya baɗanta masa rai kwarai da gaske da a ce annabi sallallahu alaihi na tashi ya sake dawowa duniya bayan ya bar duniya da babu shakka ba zai bar sahabbansa su yi ta jayayya tsakaninsu ba akan irin wannan al'amari mai girma sai ya fito ya ce a'a ga waɗanda ya kamata su zama shugabanni amma hakan ba su faru ba hakanan kun san abin da ya faru tsakanin Fatima radiyallahu ta'ala anha da Abubakar yar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma mafi soyuwar mazaje a gurinsa Abubakar Siddiq sirikinsa babban abokinsa yayin da ya rasu Fatima ta nemi galanta ta nemi gonar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari a falak wadda daga cikin ta ne ake ciyar da iyalinsa sai na abokan yace a'a na ji manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa nahnu ma'ashir al-anbiya la nura ma taraknahu sadaqa mu jama'ar annabawa ba a gada mu duk abin da muka bari to sadaka ce don haka za a ci gaba da baki ka sanki da sauran iyalan annabi sallallahu alaihi wasallama daga abin da aka saba ba su ko musi na fai'i ko musi na ganima za a ci gaba da bata wannan amma ba da sunan gado ba wanda wannan ya sa ranta ya baci da a ce annabi sallallahu alaihi wasallama na fitowa bayan ya duniya kana ga zai bar mafi soyuwar mazaje a zuciyarsa ya bar mafi soyuwar ƴaƴansa wacce take bab'atun minhu ya zama na akwai wani kaikayi a zuciyarsu a kankanin juna ba tare da ya fito ba ya nuna masa cewa eh tabbas sai na abubakar na da gaskiya abin da ya faɗa miki din nan haka yake amma kuma haka ba su faru ba haka nan kun san lokacin da ɗan tawaye suka cika garin madina suka zo daga garuruwa irin su sham da masar da zummar cewa sai sai da usman ya sauka daga mulki saboda suna tuhumarsa da tuhumce-tuhumce daban-daban na ƙarya saboda Abdullah bin saba al-yahudi ya bi gari gari ya yaya ta karerai dangane da sayyidina usman ya jefa tuhuma iri iri a kanta aka samu waɗannan wawaye kauyawa marasa addini sun shigo marasa ilimi suna neman sai sayyidina usman ya sauka wanda sayyidina usman ya fito ya gaya musu duk abin da ya kamata ya gaya musu ya kawar musu da shugaba, amma duk da haka suka ci gaba da yi wasa kaurin talala a gidansa wanda har ta kai suka hana shi fitowa sallar jami'a yana khalifa na musulmi su ba kuma suna da awar musulunci ashe da a ce annabi sallallahu alaihi wasallama na bayyana bayan mutuwarsa kana ga bai dace a ya bayyana a nan ba ya ce yaya kuna musulmi wanda kuka yi imani da ni ku ci tsaye khalifa na akan abin da ba gaskiya ba amma hakan ba ta faru ba wanda har ta kai aka zubar da jinin sayyidina usman yana gidansa yana azumi yana karatun qur'ani haka nan kun san abin da ya faru tsakanin sai da tuna Aisha a hakkun nisa'i ilahi matar da ta fi soyuwa a gurin sa cikin matansa da abin da ya faru tsakanin ta bangare guda da Aliyu ibn Abi Talib bangaren ta tana tare da Talha ibn Ubaidillah da Zubair ibn Awwam yayin da suka fito suna neman a kamo waɗanda suka yi wannan aika-aika ta kashe sayyidina Usman a musu kitabi lokacin da shi kuma sai da ke cewa a bari tukunna al'amura su lafa kura ta lafa komai ya zama na ya kammala an ba ni tabba ta kowane bangare sai ayi abun a cikin nutsuwa wanda hakan har sai da ta kai su ga kafsawa aka yaki aka zubar da jini mai yawa haka nan abin da ya faru tsakanin da mu'awiya akan wannan matsala din a waqatu sifin haka nan abin da ya faru tsakanin sayyidina ali da khawarij a waqatu nahrawan inda aka kashe mutane masu yawa a yayin da su waɗannan 'yan tawaye suke ganin na ali da na muawiya da magoya bayan su a matsayin kafirai saboda sun ki yarda da ra'ayin wanda har ta ja aka samu wato yaƙi tsakanin su da na ali kuna ganin da annabi sallallahu alaihi wasallam na bayyana bayan mutuwarsa ashe bai dace a nan ya bayyana ba ko ba dan wani abu ba dan ya tsare jinin al'umma ya gaya musu cewa ko kawari dawa wannan abin da kuke faɗa zafin kai ne ba daidai bane ku yi biyayya ga shugaban amma duk bai yi haka ba sai bayan shekara dubu da ɗari biyar ko dubu da eh, shekara dubu da hamsin kawai sai ya bayyana a wani ƙauye a algeria a wata sahara kawai ya kawo wata falala da wata talati kaga hankali ba zai yadda ba duk waɗannan abubuwa da suka faru manya manya a tarihi nan sallallahu alaihi wasallam na iya tasowa da kawarinsa amma bai taso ba sai bayan shekara dubu sannan zai taso a ganshi a algeria kuma shi yasa babu wani malami da ya taɓa faɗa haka kuma idan kace a duniya kenan matsayin sahabbantaka ba zai yanke ba dan duk wanda ya gan shi daman waye sahabi eh? wanda ya ga annabi sallallahu alaihi yana mai imani da shi ya mutu ashe kaga duk wanda kace ya ga annabi ido da ido kamar ka ce sahabin manzon Allah saboda kaga sahabbantaka ba za ta yanke ba da har alkiyama ta tashi tare da cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam, yana cewa khairul lati karni ba dan komai ba sai dan zamanto wasu sahabban da haka wannan da'awa da'awa ce ta ƙarya da'awa ce da ba ta da tushe shi yasa malamai da suka fassara wannan ya tsaza kan suke cewa abin da ake nufi ranar gobe kiyama zai samu ganin manzo sallallahu alaihi wa sallama ganin da zai amfane shi ganin da zai masa amfani kamar bushara ce ake yi masa tun daga yanzu wanda kuma wannan ganin a bacci shi ma watakila a waɗannan a wannan majalisi ko a wasu majalisai dai mai sha bayanin sharuɗin da malamai suka gicciya ba kowane irin gani ba ne za ka ce kaga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka gan shi cikin surar da Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi da ita surar da annabi Allah da Allah ya halicci manzo sallallahu alaihi wasallam da ita tana na rubuta a cikin littafin ingantattu ko littafin ash-shama'il muhammadiyya ka dauko na tirmidhi zaka ga sifofin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka annaka tarahu an sifanta maka shi daga kansa har zuwa takun kafafuwansa to duk sanda kai mafarki aka tambaye ka a wace irin kama ka ganshi sai ka zana kama kamar haka ka ganshi da sifa kaza kaza kaza ya dace da yadda aka sifanta shi a cikin hadisai ingantattu to wannan albishir ne gare ka cewa lalle akwai alamar salahi a zuciyarka har kuma kaga annabi din sallallahu alaihi wasallam amma yayin da za a tambaye ka ya ka ganshi sai ka faɗo wata sifa wanda kai ma ba za ka so a sifanta ka da ita ba babu shakka ba annabi ka gani ba ka dai ga wani amma ba annabi ba ce ka ganshi yana jan yana jan ciki ko ka ganshi duk kawawansa a shanye haka annabi yake kafafun sa shanyayyu ka gan shi wani zangame ne zarkaɗe ne kai ba haka annabi yake ba rafa'atun fi tsoyi annabi tsaka tsaki yake ba mai tsawo can ba ba kuma dan da kurkushi ba sai na ga na ga wani dan da kurkushi ne to a dan da kurkushi ka gani ba manzo Allah ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam fari ne da larabe ne mai kyau sai ka ce kaga wani baki tirna to shi ka gani wannan da ka faɗa shi ka gani amma ba manzo Allah an gane ko wannan haka Muhammad ibn Sirin tabi'in nan ya faɗa kamar yadda Bukhari ya kawo bayan ya kawo hadisin sai ka maganar ibn Sirin Muhammad ibn Sirin ɗaya daga cikin tabi'ai wanda ya rasu hijira tana ɗari da goma yace in ka ganshi a kamanninsa dan manzo Allah ta fa inna shaytana la yatamassalu bi shaytan baya iya yin kama da ni wato ba zai iya fito maka a kamata ba kaga wannan me yake nunawa zai iya fitowa a kowace irin kama ya ga dama yayi ƙarya ya ce shi annabi ne amma ya fito a kamar annabi zai yi ba an gane ko ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسالوا الله من فضله ان الله كان كان بكل شيء عليما يجي واي مثل بيان تفسير وانا آية بنسمي لها دوشي لإتبع سؤال القرآني كوي وانا آية تسيسا مكة بياني وبنجد هنا جاء كدا كلك قول الأبندا وبنجد يبي في تساشن كو أكن تاشي تمنوا التمني ألم وصم على ميسون فتراشد حسده kada ku rika yi wa juna hasada ubangiji ya ba wani bai baka ba yi masa hasada kada ku yi wannan wasu malaman kuma suka ce a'a ka rika jin kai ma sai ka kamo shi ko ta halin ka ko da baka yin hasadar shi ya rasa abin da yake da shi a'a kai ma dai ka rika jin cewa sai ka kamo shi musamman ma karshen ayar da ubangiji ce lil rijali nasibun mimma kasabu wa nisa'i nasibun mimma kasabna yana nufin ubangiji ya fifita maza akan mata kada mata su rika jin cewa sai sun yi kafada da kafada da namiji ko sai ta zama kallabi tsakanin rauna na'am ta zama kallabin haka za ta ci gaba da zama a kallabin amma ba za ta zama raunin ba to ubangiji ya ce lil rijali nasibun min maktasabu lada na dan mazaje na da rabo cikin abin da suka wuta, abin da suka wuta, suka yi wanda ubangiji ya ba su wannan kyauta ce ta ubangiji gare su su ma mata suna da rabo a cikin abin da suka rubuta kowa kuma na da lada akan abin da ya aikata namiji ko mace was'alullaha min fadlihi ku nemi falala ta ubangiji inna allaha kana min kulli shay'in alima ubangiji masani ne daga dukkan komai wannan ya ce mutum ya auri mata bai sani ba ashe tana da ciki bayan an yi aure dan lokaci kaɗan sai ta haihu to ya za a yi auren ya zama ingantacce a shari'a wannan dai auren bai auru ba matukar an yi auren tana da cikin wani wato an sake ta da ciki bata haihu ba kaga kenan bata gama idda ba idan bisa rashin sani ne aka yi wannan aure to sai a wannan aure dai da zarar an gano tana da cikin to auren ya rubuce shi da kansa ba bukatar sai ka ce na saki ko alkali jiya na sakan maka a'a shi a karan kansa auren ya rushe sai ta je bayan ta yi abin nan bayan ta gama idda wato bayan haihuwa sai kuma a sake ɗaura aure ba laifi ka aure ta idan har ba bisa ganganci aka yi auren ba akwai rashin sani ta bangaren ka ko ita ba ta san hukuncin ba aka yi wannan to ba laifi a iya sake ɗaura aure in kuma da ganganci ne to wannan jumhurin malamai suna cewa ta haramta gare ka kuma har abada domin man ta'ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bi ne. wanda duk zai kokarin gaggauto da abu kafin lokacinsa to yana da kyau a yi masa horo ta hanyar a hana shi abin gaba ta wannan shine abin da ya kamata a yi idan abin idan cikin na wani ne idan cikin na wani ne to kaga anan maganar istibradi ake ma'ana ba ta yi istibradi ba ma'ana ba cikin aure bane ta hanyar zina ta samu cikin. to an yi auren ba tare da ta yi istibra'i ba to anan ma da dama daga cikin malamai suna cewa wannan auren bai dauru ba dole ne sai an sake shi wasu kuma kamar imamu shafi'i shi yana ganin cewa in har cikin na zina ne to bai da wata alfarma illa iyaka kawai sai dai ya hakura har lokacin da ta haihu dan kai ya gauraya abin da yake na maniyinsa da na da wancan da da yake cikinta sai ya bari sai ta haihu sannan kuma auren zai iya ci gaba a gurin imam shafi'i wannan baya rushe aure idan ya kasance cikin ba na halacci bane wannan a yi mun bayanin menene ita matar da ta yi bayanin cewa ita ba ta jinin haila sai ta samu ciki ya kai wata uku za ta yi haila har zuwa wata shida a yanzu an sake ta kuma tana shayarwa to kaga an sake ta tana shayarwa ma'ana ba ta da ciki kuma ba ta da miji kaga babu ranar da ta haila ce. ko ba haka ba tunda sai ta ya samu ciki take haila to yanzu ba miji ba kuma ciki tare da ita kaga babu haila tare da ita saboda haka sai ta yi iddar da wata uku wannan shine iddar matar da ba ta haila saboda wani dalili ko na tsufa ko na kankanci kankanta Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi